يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce yau takwas ga watan Ramadan hijira 1439 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ce daidai da yau mana 24 ga watan biyar shekara ta 2018 majalisi ne na ƙur'ani na tafsiri da yake gudana a cikin wannan wata mai albarka a wannan masallaci na sahaba da ke kundila a dukkan shekara in yan uwa ba su manta ba a jiya muna cikin suratul nisa kuma mun tsaya kan ayata 25 yau za mu ayata 27 na 28 yau za mu dora kan ayata 29 ko بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا نعم الله ملوكي يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani la takulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku da barna illa an kuna tijaratan an taradin minkum sai ta hanyar kasuwanci wanda ya gudana bisa yarjejeniya da yarda a tsakaninku wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawukanku inna allaha kana bikum rahima lallai Allah ya kasance mai tausayi ne gare ku mai tausayi ne gare ku shi yasa kisan kai bai halatta ba ba za ka ce kaina ne ina kashe kaina ina ruwan wani a Allah mai tausayin ku ne wa man zalika wanda duk ya aikata waɗannan abubuwa da aka haramta ya aikata su uduwanan yana mai ƙetare iyaka yana mai ƙetare doka da shishigi wa zulman kuma yana mai zaluntar kansa domin duk wanda ya ƙetare dokar Allah kansa ya zalunta Allah ya ce fa sawfa nuslihi nara da sannu za mu shigar da shi cikin wata wuta ta musamman wa kana zalika ala Allah yasira kuma wannan ya kasance abu ne mai sauki a wurin Allah madaukaki malamai suka ce yayin da aka gama bayani akan ayoyi wanda suke da alaka da maganar mata da aka haramta aurensu shine al-muharramat wato minan nisa da aka gama bayanin su kuma sai aka adafin wannan magana yanzu da bayanin kuma wasu abubuwa da aka haramta na cin dukiya tsakanin al'umma can alaka ce tsakaninka wato matan da za ka aura aka ce ga su haramun kakka aura aka bayyana su don ka san haramcinsu kuma in ba su ba ka san halal ne don sai aka dawo kuma za a yi bayani a kan abin da yake almuharramatul muta'allika bil amwali wal anfusi abubuwan da aka haramta wanda suke da alaka da dukiyoyi da kuma rawuka isra bayanin muharramatul muta'allika bil ibda bayan an gama bayanin wanda aka haramta mana na mata to kuma sai aka kawo wannan hibzan li wato hibzan li huquqil du'afa domin a dai ci gaba da bayanin kiyaye haƙoƙin masu rauni domin yace dukiya a idan azzalimi ya tashi zai zalunci to galibi yakan nemi wanda yake mai rauni ya zalunta in ka dauka ka dubi yau yadda ake ta bangaren dukiya zaluncin da ake yi da wahala ka ga na ƙasa mai rauni ya tafi ya tafi ya taɓa dukiya na sama da shi ko dai ya ɗau makami wanda makamin ne yake ƙarfi a gare shi mai dukiya ya saka mai kamar yau ɗan kidnapping da suke yi aka ga ya zo ya nuna bindiga ya nuna makami an tafi da wanda aka tafi da shi din sannan a can a ta nuna koran shi ko kuɗi da za a kawo koran ka ko kuɗi ko a kawo kuɗi ko mu kashe ka kaga a daidai wannan lokaci shi mai rauni ne ba yadda ya iya bai da ƙarfi bai da makamin da zai iya kare kansa ba wani jami'in tsaro da zai kare shi a daidai lokacin ya zama mai rauni ba haka nan ɗan fashi da ya fado maka ko ya tsare ka haka nan ɓarawo banda mai sata a koyi duk waɗannan za ga masu ƙarfi ne haka nan sata irin wacce ake karkashin gwamnati za ka ga duka mai ƙarfi ne yake yin yake sace dukiya al'umma to duka waɗannan abubuwa Allah subhanahu wataala bai yarda da su ba shi yasa sai aka jero haramcin su Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya ku waɗanda suka yi imani kar ku ci dukiyoyin ku a tsakanin ku da barna kalmar batil tana da fadin gaske duk dukiyar da za a ci ta ba da yadda ba ko ta hanyar sata ko kwace ko caca ko ta hanyar riba da akan ci ko ta hanyar kowan nayi duk waɗannan su albaɗil domin albaɗin kishiyar haƙƙu ne wancan ku ci dukiyar ku bisa gaskiya ta hanyar kasuwanci ta hanyar kyauta ta hanyar sadaka ta hanyar da shari'a ta yadda shine bil haƙƙi kenan to kada ku ci dukiyoyin ku ta hanyar barna su ne waɗannan abubuwa kamar yadda ibn kasir nan ya lissafo su cin dukiya ta hanyar da shari'a ba ta yadda ba hanyar riba hanyar caca da makamantansu nau'o'i ne na dukkan hanyar da shari'a ba ta yadda ba sunanta albaɗin in an bi an yi mu'amala an ci dukiya tsakani sai Allah ya ce dukiyarku la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyoyinku tsakaninku da ɓarna. yayin da wani ya zo ya ci dukiyarka taka ce a daidai lokacin shi ma yayin da wani ya je ya taba tashi tashi ce shi yasa sai aka jingina dukiyar zuwa gare mu ita dukiya asalinta ta Allah ce yana ba mai ita ne riko ya gaya zai yi zai cire haƙƙin Allah a ciki zai sarrafa ta yadda Allah ya ce zai ciye da ita inda Allah ke so ko zai yi yadda ya ga dama shi yasa ake cewa almalu malul lahi dukiya dukiya ta Allah ce kai an baka ne ka rike a gaya za ka yi wannan haramci din yana nan a cikin dukkan yau abin da ake gudanarwa abin da muke gani ka karbi dukiyar wani da sunan rance ya baka za ka je ka juya in ka sayar ka kawo mai kudin in kana sayarwa ka ke kawo mai a ita rikici wannan cin dukiya ne da barna maganar can da muka yi ba ɗazu ta hanyar cin dukiyar a ita ma cin dukiyar ce da ɓanna. haka nan abin da muke ta gani yau na kwace da kowan nayin da duk wannan gaba ɗaya yana ƙarƙashin haramcin nan Allah ya ce kar ku ci dukiyoyin ku tsakanin ku da ɓanna. sai Allah ya ce illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai in ta hanyar kasuwanci ne wanda ya gudana tsakanin ku bisa yarda an taradin minkum kai ka ce wannan illa ɗin istisna'i ne daga cikin wancan kar ku ci dukiyoyinku da barna to ta hanyar kasuwanci ana cewa ku ci kenan shine malamai suke cewa istisna'i ne mun munqadi wato ba daga cikin abin da can aka haramta aka ɗauko shi ba can cin dukiya ta wancan hanyoyi daban haramun ne shi ko kasuwanci asalin halal ne kinan ana cewa sai dai ta hanyar kasuwanci dai gudana tsakanin ku wanda ya gudana bisa yarda shi yasa kalmar tarazi ya zo an taradin minkum ga littafin nan nawa kai kuma kana so kai littafin kake so ni kuma kuɗi nake so nawa za ka saya nawa zan sayar maka mu kulla ciniki dubu biyu albarka dubu uku har mu daidaita akan abin da na yadda ka yadda shi kenan ka bani kuɗi in baka littafi wannan shi ne an taradin minkum cinikayya da kasuwancin da ya gudana tsakanin ku bisa yarda ashe shekaga kasuwancin da shari'a ta haramta su ma duk suna cikin cin dukiya da farna in ka koma kitabul buyu ka ga malamai sun ware cinikayya na halal kuma sun ware cinikayya na haramu wannan cinikayya da ake ta haramu ita ma tana cikin bilbaɗi yau irin kasuwanci da ake ta yi ka kasa gane kanshi ya me ake nufi abu ne a kudindine a cikurkuɗe musamman kasuwancin da zai fito daga hannun yahudawa ko daga hannun 'yan china din nan za ka kasa gane ina aka sa gaba wani lokacin kuma su ne suke da tsari na gaskiya ga riba ga uwar kuɗi ga riba ga abin da za ka saya ga kuɗinsa ga kima ga komai sannan nan inda aka ce wato an tarazin min kuɗin nan cewa za ku ci ne wato yadda tana kasancewa ta ƙauli ko ta aiki ma'ana in muka zo za mu saye da sayarwa sai na ce maka nawa ka saya na saya kaza a albarka kaga nan ƙauli ne wannan shi yake nufi da taradi kawai ko ko ishara da nuni su ma suna tsaya matsayin ƙauli malamai wasu suka ce a dole sai an sami ƙauli nawa ka saya kaza eh har a daidaita wasu ka ce a'a ishara ma ta isa in ka zo market ka ga an rubuta kaya wannan farashin shi kaza wancan kaza wannan ishara aka yi maka ka ɗauka ka zo ka biya wannan kuɗin ka fita da kashi kenan akwai yadda tsakani ka yadda da farashin shi yasa ka ɗauka su kuma ka biya su kuɗi shi yasa suka baka kauce to duka wannan shi malamai suka ce kenan taradi zai iya kulluwa ta hanyar me ta hanyar faɗi ko ta hanyar rubutu ko ta hanyar ƙauri ko ta hanyar ishara ko ɗaga kai ka ce wannan kaza kamar da ake cinki da kurmago ka ce mai haka haka kai abin nan ka yadda ya ɗaga ka ya da shi kenan ya yi ko cinkin kurma kenan in ya nuna da yatsu kai ka fahimta ya fahimta aka kirga kuɗi aka bayar ciniki ya samu saboda an sami tarabi a tsakani an fahimta da kyau ku wannan karkashin kasuwanci ne wanda Allah ya haramta mana wato wanda Allah ya halatta mana mu kuma ya haramta mana mu ci duke mu da banna to da aka faɗi kasuwanci kadai cewa illa an taradin minkum shin kasuwanci ne kadai hanyar cin halal ba wasu hanyoyin ijara yarhamukallah kamar ijara shine abin nan da ake kiran shi kwadago kenan ko ko kuma leburanci shi ba ba hanya ce ta cin halal ba ai shi ma malamai suka ce ita tijara kalma ce mai haƙi. abubuwa da yawa suna shiga ƙarƙashin ta yayin da ka je kamfani aka ɗauke ka ka yadda za a biya ka dubu ɗari ɗari biyu a wata kana masa aiki a wannan kamfanin a lokacin ai an ƙulla ciniki ne tsakanin energy ɗinka wahalar da kake yi kake ba da ita a wata kai kuma ake ba ka wannan kuɗi kake amfani da su ga shi ma kamar kasuwanci yake to shi ma ita ma hanya ce ta halal dukkan wani abu da za a kulla na yarjejeniya na ijara kaza za ka yi man akan kaza na yadda ka yadda aka yi ita ma hanya ce ta halal kuma daidai take da kasuwanci haka nan sadaka aka kawo abu aka baka wanda ya baka ya baka sadaka ka je ka ci ka ci halal ya kawo ya baka kyauta ka ci halal duk waɗannan hanyoyi ne na cin halal amma an faɗi kasuwanci saboda shi ne ƙololuwa na abin da ya fi faɗi wajen hanyar da ake bi a sami dukiya kuma ake bi a sami halal muddin an gudanar da shi da Allah ya ce shi yasa ake so cikin al'umma a sami 'yan kasuwa kasuwanci ke kifaya ne ba za mu tafi dukkan mu zama 'yan kasuwa ba amma kuma wajibi a sami 'yan kasuwa a cikin mu domin idan babu 'yan kasuwa sanda ka tashi bukata kauruma za ka je ka saya Ka ga kenan kasuwanci halal ne a sami yan kasuwa kuma su tsaya su kasuwanci irin na sahabbai wanda Allah ya yabe su ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wasu mazaje ne na musamman na sahabbai su saye da sayarwa da kasuwancin su baya hana su ambatan Allah lokacin sallah na yi sai a tattara aje tunda saye da sayan ba karewa zai ba aje a sallah har yau kasuwar madina in ka je aka kira sallah haka yan kasuwar ta suke ana kiran sallah kowa zai jingina kasuwanci duk ko cinikin da yake da riba da yake ci sai an sallah da sallah sannan zai buɗe shago haka ya kamata al'ummar musulmi su zama idan ka je madina aka kira sallah za ka ga hatta tituna suna karancin mutane haka nan kasuwa duk an ɗade an tafi masallaci saboda mai sallah ita ce gaba da komai amma munan ana kiran sallah wani ga shagon shiga masallacin ko a jikinsa ba ruwansa gugar naka shi kila cewa zai ba yanzu zai ba sai nan gaba zai hada ko kuma sai ta nuna zai Allah ya tsare Allah madaukaki yake cewa wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku a nan wurin malamai suka ce aka faɗi kai kaga ashe in an ce kar ka kashe kanka din babu aula kuma ka kashe wani kenan hanin kai karan kanka an ce kar ka kashe kanka ashe min babu aula kenan ba sai an ce muku kuma kar ka kashe wani ba tunda kai ba ka yadda ka kashe kanka ba to ina kuma ka je ka kashe wani kenan kuna fahimta da kyau kenan kisan kai wato wasu malamai suka ce wasu kuma suka ce a'a ai abin da ake nufi wato karku wala taqtulu anfusakum bi mahali maharimillah kar ku kashe kawunan ku ta hanyar aikata manya-manyan abubuwan da Allah ya harta abubuwan canji da aka lissafo a baya kar ku je ka aikata su idan ka aikata su kamar ka kashe kanka ne kuma haka ne yayi ko an ah, kai aikin da za a jefa ka ko za a jefa shi ta ina sauran kisan kai ai kisan kan ma da yafi kowane kenan domin kai laifin da za a jefa ka wannan sababin su za a jefa ka cikin azaba ko kuma kayi wata ma'asiya sababin ta sai an ɗanɗana maka wuta dukkan waɗannan suna cikin kisan kai haka suka fassara wurin suka ce wa aklu amwalikum bainakum bil batil da cin dukiya a tsakanin ku duka suna cikin kisan kai ka ci dukiyar wani tana nan sai an rubuta domin babu ba za a kyale ba Ku duba yadda haƙƙoƙi suke za ka iya saba ma Allah ka ce Allah na tuba ya fi maka amma haƙƙin wani na nan yana nan a kanka sai ka nemi ya haife maka ko sai ka mayan mashi in ba haka ba sai an yi hisabi gobe kiyama ashe mutane da suke ta neman duniya ta hanyoyi na haramun da sun san ayoyin nan sun fahimce su sun imani da su ba za su yi ba a je ka tsara hanya mutane su zo za su wuce da mota su kawai ka daga hannu ka tsare su ka sa uniform irin na jami'in tsaro shi wanda yake a motar tsammani yake jami'in tsaro ne kana zuwa kawai ya nuna maka bindiga fito shi kenan ka fita a daji da kai a tafi da kai a dinga azabtar da kai sai bayan kwana biyu uku sannan a fara waya da yan uwanka ku kawo miliyan ɗari in kuna son ransa ku yi kaza ku yi kaza haka za a dinga ciniki da ‘yan uwan wanda aka kama har sai an kai yadda suke so ko kuma yadda miliyan uku miliyan biyar sannan a zo a ce ku je ku aje wurin kuɗin wuri kaza sannan ku zo ku ɗauka kuma ku yi kaza kai ka ce a fim yau abin da ake ce kenan da ana yi a can kudancin ƙasar nan ana jin labari labari da ake ji ya gangaro ya gangaro ya zo wajen abuja yanzu ya gangaro ya zo tsakanin abuja da kaduna yanzu ya gangaro ya zo tsakanin kano da zaria nan dai in ka tafi wasu su ina ne duk abubuwan da ake cin kinan ya ma gangaro ya zo cikin gari wace irin masifa ce wannan masu yin wannan sun imani da Allah kuwa sun yi imani da ranar lahira sun imani za a tashin kyama wani kuɗi za a baka me za ka yi da su wannan kuɗin naka ne halallinka ne kuma ka ce za ka kashe rai rai wacce na aka ce kan ku kashe kawunan ku ya'yan uwa wallahi halin da muke ciki ya kamata a sake dubawa wani bala'in in ya zo watakila akwai sababin zuwansa sai a koma a sake review a duba ko dai mun sake jangolo fushin Allah ne shi yasa ya kawo bala'in yau ba wanda zai ce ya kubuce daga wannan bala'in kamar sanda boko haram ya zo ba wanda zai ce ya kubuta na cikin masallaci bai kubuta ba na kasuwa bai kubuta ba na ofis na gida na ina ko ina bala'in ya baibaye sai da Allah ya kawo ya ɗauke mana aka yi ta addu'a kowa ya ji ba mai iyawa sai Allah shi ma wannan kidnapping din abin da ya kamata kina mu koma ga Allah mu yadda cewa wata kila laifin ne ko laifin wasu a cikinmu suka taɓo fushin Allah ya sauko da bala'in aka sami wasu aka cire masu tausayi aka cire masu imani su kama mutum su tafi da shi su dinga azabta da cikin jejin Allah saboda kuɗi kuɗin da suke in za a baka duniyar nan gaba ɗaya saboda rai ɗaya da za ka taɓa mutuncinta duniyar ba ta kai ƙima ba a wurin Allah sama da wannan bawan Allah da za ka taɓa. Amma yau rube da ake ce da rawukan al'umma wani a kai kuɗin kuma a kashe shi. Abin da ake ce ki ne kuma ka mu koma ga Allah mu duba kila kuskuren mu ne mu ta istighfari muna tuba muna roƙon Allah kuma mu ɗauka ba mu iya mana sai Allah. dan ba za ka iya duk hanyoyin nan da kasan nan ka sanya mata jami'an tsaro da jeji da ko ina ka ce ko ina ana so a kama danki da nafi ma zai iya wannan ba wanda zai iya ba wasu yan sanda da sojojin da za su iya wannan babu su ina suke unguwa za ka ganta faɗinta da karuwarta saboda shekara ashirin ko talatin division na yan sanda inda yake haka yake ba ƙara shi ba su kuma yan sandan suna nan haka wanda cikin gari ba iya isar da yan sanda su tsara komai ba ina ga daga gari zuwa gari ina za a iya kaga dole mu koma ga Allah mu gyara wannan kisan kan da ake abin ya wuce yadda ake rashin tausayin ya yi yawa kuma inda an koma bayanin da muka na rana ana shari'ar Allah shi kenan amma babu an kama mai laifi an je an tsari shekara da shekaru an je an kama shi an aure, an je an kama shi mai hukunci da ba irin na Allah ba Allah ba zai sanya tausayi ba kuma masu yin ba za su bari ba fatan mu gare kuskuren mu mu gyara ita kuma hukuma ta tashi ta kula da rawukan al'umma Allah ya tsare a kashin wannan aya jiya mun karanta hadisi wanda nan ya kamata zama na jin bisa kuskure wajen karantawa na kai shi can nan ne hujja da dalili hadisan amru bin al-as da suka tafi yaƙi suka je ya sami mafarki kuma lokacin sanyi ya zo shi limami ya wuce sallah da taimama su koma mu da alwala aka gama suka dawo gida labari ya je ma manzo sallallahu alaihi wasallam kamar an kai tsegumi kinan ko kara nabi ya kira amr bin al-as haka ne kai kai maman wato sallah da taimama yace eh sanyi ake muku muku kuma nake jin tsoron in nayi amfani da ruwan kila ya zama sababin mutuwata kuma sai na tuna faɗin Allah madaukaki wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunan ku da kanku shine naje ne taimama nayi sallah da su annabi sai dariya bai ce komai ba kaga kinan magana ta tabbata kinan da laifi ne sai ce kai laifi sallar bace ba sai su sun sake sallah kai ma sai ka sake ko kuma wannan an yi kar a kara amma annabi sai dariya kaga kenan duk sadda zaka shiga wani bala'i wanda zai ja maka ka rasa ranka to a shari'ance ba yadda ka shiga ba duk abin da zai ja sababin ka rasa ranka to shari'a ba ta yadda ba kamar yadda ya zo cikin hadisi man wato man qatala nafsahu bi shay'in uziba bihi yawm al qiyama duk wanda ya kashe kanshi da kanshi to lallai za a yi masa azaba da abin da ya kashe kansa gobe kiyama in wani makami ne da shi za a yi ta masa azaba in wata bindiga ce sa ya harbe kansa in wani abu ya cika ma kan shi kamar yadda ya faru zamanin wato manzo sallallahu ya ba da labari yace kana rajulun mimman kana qablakum wani mutum can kafin lokacin ahlul kitabi kenan wa kana bihi jarhun yana da wani rauni a jikinsa fa akhadha sikinan nahara biha yada sai dauki wuka sai yanka hannunsa inda jijiyar jini take ya yanka jini koye ta kwarara bayan yankawan amma mara mu hatta mata jini bai tsaya ba yana ta kwarara jinin sai gama tsiyayewa har ya mutu saboda haka qala Allahu azza wa jalla annabi ce sai Allah maɗaukaki ya ce abdi ba badarani bi nafsihi haramta alaihi janna wannan bawan nawa ya gaggauta kawo kan saurina to ni kuma na haramta masa aljanna kaga ashe kisan kai ba karamin matsala ba ce babban laifi ne ko da kila za ka ce a'a haramcin ba na har abada ba ne inda ya mutu da imani lallai laifi ne yana cikin manyan kaba'in ya kamata mu gane da kyau yau irin wannan abubuwan suna ta karuwa cikin al'umma da can sai kasashen turawa kafirai za ka yi ta ji ya race kansa ya shaƙe kansa ya bindige kansa amma abin ya gangaro cikin al'umma musulmi yanzu kawai mutum ya shiga cikin matsin rayuwa da kunci baya karatu ba imani ba komai ba koma ga Allah sai ya tunanin kamar ya kashe kansa shi kenan ya huta wannan tunani ne mara kyau ga hadisi abin da muka ji ya saba ma wannan aya bai dace ba wani ya tsoma makami ya ce zai kashe kansa da kansa in kai haka ga dalili mun ji kuma sannan kashe kankan kamar kana ɗaukan ita rayuwar taka da kai karan kanka kana mulakar kanka alhali dukkan mu bayi ne na Allah Allah ya halice mu mu bayin shi ne shi yake sarrafa mu yadda ya so sai yadda yake so za mu yi shi yasa ka je ka kashe kanka ko ya kashe kansa can wannan kamar kana nuna kai kake da ikon kanka ka manta ba kai ka halici kanka ba Allah ne ya halice ka mutum da shi ya halice ka shi ke da iko a kanka kenan ba kai zaka wato aikata wannan aika aika ba mun ce idan har an hana kashe kai to ina ga kuma kashe wani shine min babu aula kamar yadda ibnu kasir ya faɗi a nan wurin me Allah ya ce aya ta gaba an karanta ta man ya fal zalika udwanan wa zulman duk wanda ya aikata haka bisa wato ketare iyaka kenan ga inda aka ce kai yayi ketara musannan yana mai zaluntar kansa to lallai fa sawfa nuslihi malamai suka ce nan da aka ce manyan yaf'al zalika waɗannan hane-hane wasu suka ce tun daga farkon sura hannan wanda dai ya aikata waɗancanan kabuwan da aka haramta tun daga farkon sura nan hannan to za a shiga da shi wuta wasu suka ce abin da ake nufi da merin zai koma ne zuwa abin da aka faɗi na kusa shine kisan kai wasu suka ce a zai haɗa hadda maganar wannan cin dukiya da farna wanda duk ya ci dukiya da farna ta wani ko kuma ya kashe kansa da kansa ko ya kashe ran wani to lalle za a saka shi wuta gobe kiyama Allah ya kare mu to duk dai wannan malaman tafsiri sun kawo wannan tausihat din kowane ka dauka zai zai shiga idan hana ka ake tun daga farko hannan ai an hana kan haramun ne in kuma wannan din ake nufi dai Allah ya ce wanda ya kafa saufan saufa nara da sandu za mu shigar da shi wuta sannan a wannan kina Allah ya tsare mai karshen ayar wa kana zalika ala Allah yasira kuma yin hakan a wurin Allah abu ne mai sauki na in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum hmm. وندخلكم مدخلا كريما نعم Allah madaukake ya ce in tashtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu idan kuka nisanci manya-manyan ababai haramun da muka hana ku aikata su mukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare muku muna da wato ƙananan laifukan ku wani da mudkhalan karima ko mu shigar da ku mashiga ta karamci ita ce aljanna kenan wannan aya in bu in kuka nisanci ma hauna anhu abinda aka wato hana ku abubuwan da aka hana sune kaba'ir zunub kenan sai Allah ya ce nukaffir ankum sayyi'atikum to za mu kankare muku kananan zunubai wannan cewa kananan wato kuma manya-manyan zunubai su ne kamar me wani hadisi wanda bukhari da muslim sun fitar da shi hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda yace manzo sallallahu alaihi wasallam ce istanibu sab'al mubiqat wani sanci manya-manyan laifuka masu halakarwa guda bakwai sab'al mubiqat manya-manyan laifuka da zunubai masu halakarwa guda bakwai kila ya rasulullah ma hunna sahabai suka ce waɗanne ne su ya manzan Allah kasan su sahabai tsoron zunubi suke tsoron laifi suke da sun ji za su kasa kunne su ji dan su nisance shi tunda an ce masu halakawa wane su ku ba su su halakka kullum so suke sami tsira sami kubuta su sami rabauta sai suka tambaya da bin ƙara sai ya ce a shirku billah na farko shine shirka da Allah hada Allah da wani wajen bauta hada shi da wani wajen rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa wa qatlin nafsin lati harrama Allahu illa bil haq nabi shine da kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe ta sai da haƙƙi na shari'a na uku sihiru da sihiri shine ka je kai ma wani abin da zaka kawo mai da hankali ko ka kawo mai da abin nan ko ka zama sababin wata cuta dide gashi nan sihiri wani babi ne mai zaman kanshi wa akalu riba da cin riba shi ma yana cikin manya-manyan zunubai wa aklu malil yatimi da cin dukiyar maraya wa tawalli yawma mazafi da juya baya <clears throat> wato inda ake gumurzu da kafirai <clears throat> kai ka juya ka tafi ka gudu kenan wa qalbil muhsanati mubika mubiqa wa binna wa mu'minati da yamma mata katangaggu kazabi mata mu'minai kamammu ka kalle su ke musu kazabi to yana cikin manya-manyan kaba'ir manya-manyan zunubai ranar lahadi akwai wata lakcar ta matar da za mu gudanar wacce takenta shine wato istinabi a sabul mubika nisantar laifuka guda bakwai manya-manya wannan hadisi malamai suka ce to wannan kamar an lissafa iyakacin manya-manyan zunubai kenan can Allah ya ce in kun nisance su za a kankare muku ƙanana to waɗannan da annabi ya faɗi su kenan malamai suka ce a a ai ba su kenan ba kawai an faɗa adadi ne bai da mafhumi kamar yadda aka ce ne Allah yana da sunaye 99 wanda ya kiyaye su kun fahimta da kyau kaga an faɗa da din amma ba su ne kadai iyakacin sunayen Allah ba to haka nan anan ma ba su kadai bane domin ibnu kasir nan yayi ta kawo ya ta zakulo manya-manyan zunubai wanda an ambatansu ya zo cikin hadisi kun ga zagin iyaye na ciki guje ma iyaye na ciki ko sannan zina da matar makwabci yana cikin manya-manyan zunubai sannan rantsuwa irin ta gamus karantse kan karya ka karya ce amma ka duk suna cikin manya-manyan zunubai sannan da rantsu da da ainihin wato zagin musulmi kawai ka sami musulmi ka ɗura masa zagi ba bisa haƙƙi ba yana cikin manya-manyan zunubai domin annabi cewa ya kamar ma kashe wato kamar kashe shi ne suna da yawa da ibn kasir nan ya lissafo da ya ce suna cikin manya-manyan zunubai amma aka faɗi waɗannan to da aka ce ne wanda ya nisance su za a kankare mashi ƙanana yaya ake definition ɗin manyan babban zunubi malamai sun ta bayani da yawa sun ce abin da ake nufi da babban zunubi shine zunubin da ƙarƙashinsa akwai ya tarattabun uquba don abin da aka nassanta in kai kaza za a yi maka kaza na zunubi kamar kaga zina wanda ya akwai abin da za a yi mai a duniya haka sata kuna ganewa akwai abin da za a yi mashi haka nan wanda ya wani kazafi akwai hajji da sauransu wasu ka ce irin wannan su ake kira manyan kabayi wasu malaman suka ce a'a wanda aka nuna na ruku na azaba da za a yi mai wannan laifin dai sun ta tarifa daban-daban ƙarshe malamai suka ce abinda wato ake nufi da babban zunubi komai girman shi idan mai shi ya tuba ya bari shi kenan zai zama ba babba ba ta Allah zai yafi mashi kuna ganewa shi kuma ƙaramin zunubi da ake nufi da shi duk yadda kake ganin kankanta a yi yau kai gobe kai kai ta yi suka yawaita to shi kuma zai zama babban zunubi shi yasa shi ma ba a kiran shi karami din domin da nasi na hadisi nabi yake cewa iyakun kuma hankaratu zunub a hirɗan ku da 'yan ƙananan zunubai da kuke rainawa irin su in suka taru su suke kai mutum wuta annabi ya buga misali da yadda manyan ƙananan zunubai suke halaka mai shi ya ce misali an zo ana bukata za a dafa abinci kane kake da yara sai ka ce kowa ya je ya kawo kara kwaya daya ko ya je ya kawo wani ice kwaya daya kowa ya je ya kawo sai a hada a dafa wannan abinci a ci kowa ya kushi an fahimta wa inna ilaihi raji'un Oh. muna bayani a kan cewa raina zunubi ƙarami ka aikata shi yau ka yi gobe to zai zama babba kuma zai iya halaka ka mana misali da hadisin da ya cewa kana da yara ka ce ku je kowa ya kawo kara kwaya ɗaya a haɗa don a dafa abinci wannan zai nuna yau haka ƙananan zunubi yau ka yi wancan gobe tore da suka taru abinda babban zunubi ke sawa shine a jefa mai shi cikin azaba ko shi ma ƙananan haka za su zama mai shi kamar yadda wancan kara ƙanana suka suka dafa abinci an haɗa su to haka nan shi ma wannan shi yasa kullum malamai suke cewa yana daga cikin alamar imani da bawa idan ya yi abu ba daidai ba ya rika gani girman abin komai kankanta shi ya jirka jin ba daɗi me yasa yi kaza ya rika ganin girman shi to alama ce ta imani kuma suke ce yana daga cikin alamar munafunci da faka mutum ya yi laifi zunubi babba amma ko a jikinsa shi baya ganin yi wani abu ba wani abin damuwa ba komai to alama ce wannan ta munafukai raina laifi ka laifi kuma kai kai ta ganin kamar ba komai kake ba alama ce ta munafunci yanzu laifukan da ake yi dinnan a ƙasar nan duk suna cikin wannan babin masu su sun yi amma ko a jikinsu ba sa majin sun yi ba sa jin laifi suka yi musamman suna ganin da yadda ma za su za su kare kansu hmm. yau an waye gari mai laifi shine ake shafa wato kamar wani ɗan gata kenan shine ɗan lele shine waye mara laifi kuma shi wanda bai waye ba kenan kai laifi ka taɓa dukiyar al'umma Ko nan ba komai bane ko a ciki da an magana sai a ce ai suwa na sun yi suwa da sun yi baka hangen lahira ka sanda za a saka ka kabari wallahi babu kowa daga kai sai mahalicci malamai suka ce manya-manyan zunuban nan guda bakwai duk akwai nassi na qur'ani a kansu da aka fara mana da al-ishraku billah a cikin wannan sab'ul mubika suka kawo aya inda Allah ke cewa cikin suratul hajji wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama' fatakhafahu tayru aw tahwi bihi rih haka nan cikin suratul nisa cikin surar da muke ciki da aka kawo maganar wato cin dukiyar maraya yana cikin manyan har abubuwa mun karanta aya ko kuma wato eh mun karanta ta a baya innal ladina yaquluna amwalal yatama zulman inna ma yaquluna fi budunihim nara haka nan cikin suratul baqara da aka yi mala wato da aka yi magana na cin riba aka ce tana cikin manya-manyan zurbai Allah ya ce ya yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi ya ta shaytanu min al-mas hakanan da aka yi maganar wato jifan mata ka katangaggu kamammu kaga mace ta wuce da hijabi wata hadari kai ta rufe jikinta kirif sai ka ce da Allah kyale su wannan mata kai dai ka kyale su kawai kai dai kai dai ka ga mace kaga mai kake nufi ta yi abin da Allah ya ce ta yi kai kuma kana nema ka jefe ta da wani abu daban wannan kuskure ne za ka iya shiga cikin wahala domin idan wasu ma cewa suke yana kai mutum da kafirci Allah ya tsare to shine Allah ya ce innal ladina yarmuna al-musanati al-ghafilati al-mu'minat cikin suratul nur kenan haka nan gudu wajen yaki Allah cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan zuwa ƙarshen ayar cikin surar anfal hakanan da aka yi magana kuma wato ainihin da ladina taddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda hakanan kashe mu'mini Allah ya ce man yaqtu mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha duk waɗannan kun ga mubiqat nasi na Qur'ani ya zo a kansu saboda haka kashe rai laifi ne babba me Allah ya ce ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما نعم الله مدوك كيتش ولا تتمنوا ما فوض الله به بعضكم على بعض kada sashen ku ya gurin abinda Allah ya fifita sashen ku da shi na wata falala lirrijali nasibu min maktasabu maza suna da rabansu da kasansu na abin da suka aikata na lada walin nisa'i nasibun min maktasaban min maktasab hakanan su ma mata suna da kasansu da rabonsu na abin da suka aikata na lada was'alullaha min fadli a wata wato a wata wasalullah amma da nan was'alullaha min fadlihi ku roƙi Allah daga falalarsa inna Allah kana bi kulli shay'in alima lalle Allah ya kasance ga dukkan komai masani ne ko ka ce masani ne bi kulli shay ga dukkan komai ya san me ke gudana wannan aya an faɗi malamai sun faɗi sababin saukarta inda wasu kuma sun dan yi magana akan wannan sababin saukar wajen cewa eh ya dace ko ko akwai abin duba a kai cewa wato ainihin ummu salama Allah ya kara mace yadda ta ce ya rasulullah يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض Umu Salama take cewa wa manzo ya Rasulullah a maza suna yaƙi. mu kuma ba zuwa yaki Yaƙi wani abu ne da ake samun falala ta shahada ake samun lada mai girma ake samun aljanna to mu gashi mu ba farlanta mana yaƙi ba kamar tana ganin su mata maza sun tsere mana kinan da abubuwa na lada sannan wala sannan wala na nisful miras sannan mu muna da rabin gado su ko suna da kashi biyu mu ko muna da rabin nasu sai Allah ya saukar da wannan aya wala tatamannau ma fadalallahu bihi ba'dakum ala ba kada sashin ku ya rika wato ainihin gulin. wani abu da Allah ya fifita sashen ku da shi Allah ya fifita maza da jihadi kuma ta ba ku wannan jihadin ba to kada ku yi burin wancan abin da Allah ya ba su na falala ku ce kuma sai an ba ku irin wannan abin da ake nema ai shine yadda ta Ubangiji da kuma samun lada ai haka ne ko in ko haka ne lirijali nasibun min maktasabu maza suna da duk wani rabo nasu na abin da suka aikata yaƙi da suka tafi suka yo suna da ladan yaƙin su tunda an farlanta musu ko kuma irin abin da aka farlanta muku ne da ya shafe ku kuma mata wani nisa'i nasibun min maktasam su ma mata suna da nasu raban na abin da suka aikata na lada kinan kowane da abin da aka farlanta musu aka ɗora musu to in suka yi kowane ɓangare suna da ladan su. ba wai waɗancan sun fi waɗancan bane Allah shi ke ba da ladar shi ke farlantawa shi ya ɗora ma maza yaƙi bai ɗora ma mata ba har ma da aka tambaya ne bai ce ai aikin haji shine yaƙin mata ko ne jihadin su amma jihadi na ta ɗau bindiga ko ta ɗau takobi ta ɗau ba ɗora mata ba wannan wanda ke nuna maka bambancin mace da namiji Allah ya bambanta aikin su ya bambanta kowa da abin da aka ɗora masa yanzu ka ɗauki bangaren tarbiyya kai ba ma tarbiyya tun daga ɗaukar cikin da renan cikin da haifa cikin bayan nan da renan dan tun yana da koko da bashi nono hayye kwali hayye girma har ya fara cin abinci wannan aikin da aka dora ma mata kai zaka iya shi ka ga abin da suka aikata na aiki a wannan bangaren to suna da ladan sa'ara wanda kai an dora maka namiji ko kwana ɗaya ka baka da yaro jariri ko kwana saboda uwar shi ba ta nan a tabbata ɗauka za ka kai makanwaka ko yanka ka ce kai a yi haƙuri ba za ka iya sau da ba aikin ka bane ko ka kai ma babarka ka ga wannan aiki da aka tsora masu su kai ba za ka iya shi ba to balle ko da a ce cikin kai ma za a baka ɗaukar ciki tibi ɗan eh namiji, a ce ga za ka dau ciki ka tafi wurin aiki da ciki wallahi wato wannan wai ke cewa maza da mata duk ɗaya ne dinan ba su da hankali ba su ganewa Allah ya tsarin sa kai ka zo ka ce Allah bai iya ba ai abin da suke ba za ka iya ba kai ma abin da kake ba za su iya ba shine nan Allah ke bayani cewa da rijalu nasibun min maktasabu wa lin nisa'i nasibun min maktasabu was'alullaha min fadlihi ku roƙi Allah daga falalarsa duk abin da ya ba ku wato ya ce ku yi to ku yi a nan falalar take yanzu ka dubi zuwa masallaci tsakaninka da mace kai aka ce sallah ne ka zo masallaci wajibi ne ka zo masallaci ita kuwa aka ce ce sallah a ɗakin ta ma ya fi afdal eh salatul mar'ati fi baitiha afdal ko ya fi a ce za ta taho masallaci in ta zo ba za a hana ta ba amma ta ya dakin ta ya bi kaga ladan da za a baka ka taho shi za a bata ita tana gina nata ta huta amma kuma za a bata lada irin naka dan haka Allah ya bambata, ko kamar yadda kai ma naka ayyukan da aka dora maka ba za ta iya ba inda za a dora mata ita za ta fita yau ranar nan da ake kodawa ka je ka ga mata masu aiki ka ga yadda ake markabu da su ta yi laushi kawai malam ba za ki iya ba to ga azumi kuma ta ce za ki abin da namiji zai sai ka fi sai ba sai 'yan kaɗan a cikinsu wannan kuma ba a kiyasi da su ko saboda haka abin da Allah ya tsara mu bari mu tafi kan shi shi ne zaman lafiya Allah ya ce inna Allaha kana bi kulle shay'in alima Lallai Allah ya kasance da dukkan komai masani ne game da abin da ya dora ma maza da kuma abin da ya ɗora ma mata da fifikon da ya sa tsakanin su wannan shine wasu ke ganin sababin saukar wasu ka ce a'a maza ne suka nuna damuwarsu cewa gashi su za a ɗora masu aiki ya fi na mata amma kuma wajen lada a ce duka ɗaya ne ko duk abin da maza da mata suka aikata an ce dai za a ba su lada zai fara daga goma ya tafi a nan kashe haɗari bakwai ba wani bambanci sai maza suke nuna damuwarsu to su mata abubuwa rabin rabin namu ne amma kuma lada ɗaya shine aka ce wannan falalar dai kada wato abinda Allah kada ku damu da fifikon da sashi Allah ya yi mu sashi akan sashi haka Allah ya tsara tsarin kar a damu kar a nuna damuwa tsakanin sashi zuwa sashi ne Allah ya ce ولكل جعلنا موالي مما ما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا نعم أنا bayan أقوي حديثي hadisi da ibnu kasir ya kawo tabbataccen hadisi ƙarin bayani a kan, kada kai burin abin da wata falala da Allah ya yi ma wani a kanka kai kai gurin ta to an yi istisnai akwai inda za ka yi buri da fata din buri shine wuri biyu ya inganta cewa mutumin da Allah ya ba shi dukiya yake halakar da dukiyar wajen gaskiya ɗaukaka addinin Allah taimaka ma bayan Allah ko za ka iya ganin wannan ka ce Allah ka ba da dukiya irin ta kuma ka ba ni ikon aikata ta irin yadda yake aiki da ita na biyu mutumin da Allah ya bashi ilimi yake aiki da ilimin shi ma za ka iya buri da fata ka ce Allah ka ba ni ilimin irin na wani kuma ka ba ni ikon aiki da ilimi irin na wani wannan wuri biyu shine kadai aka ce ya halatta ka yi gifta amma wani abu daban na falala ka kira ka ce wane irin kaza na wane Allah yi ma ya bani a'a kai dai roki abin da zaka roka wurin Allah kawai kai tsaye kun gane da kyau wasu sun kare sharhi sun fito da karara wasu malaman ba ka fitowa ka ce Allah ka bani dukiya kawai irin tawani ka ja baki ka shiru sai in yana aikin alheri da ita za ka ce ka bani dukiya irin ta wani kuma ka bani ikon aiki da ita irin yadda wani yake amma yau sai ka ji ya ce Allah ka bani dukiya irin ta dan karuna dan karuna a ba dan uwa dan karuna baka san da ya sami dukiyar tawaye yayi ba ba tawaye mu annabi zamanin sa ba kuma aka halaka shi da dukiyar gabaki daya don ka ce a baka ma a ƙaddara za a baka ina zaka saka ta kana da bankin da zaka kai ka aje zamanin kidinabin din nan dan hmm? uwa yau ai bai kamata ka ce dukiya ka ce Allah ya baka dukiya wacce za Allah ya baka ikon aikin alheri da ita amma ka ce abu irin na wani Allah ka bani malamai sun ce wannan wato shi shigi ne ko ba daidai bane ayar da malam ya karanto mana wacce ita ce ta karshe wa li kullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun Allah ya ce li kullin ja'alna mawaliya wato dukka kowa wato ana nufin kullu a nan wurin wato mun sanya ma kowane magada mun sanya ma duk wato min ma tarakal walidani wal aqrabuna nama mawali kinan waɗanda suka mutu a min ma tarakal ne, abinda mahaifatu iyaye biyu suka bari wal'akar aqrabuna da ‘yan uwa makusanta biyu, to mun sanya masu mawaliya su ne warata na masu gadon su. E, mun sanya ma iyaye biyu ko ‘yan uwa makusanta biyu, mun sanya masu masu gadon su. Kinan bayani ne na gado aka koma kuma ana ƙara bayanin shi, cewa yanzu ba haka ake kara ziga ba, a'a cewa zan iya ɗaukar ɗan wani in ce nawa kuma ya iya gado na. ko kuma a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da aka yi hijira yakan ɗauko wannan sahabi muhajiri ya haɗa da wancan ansa ya ce wannan ɗan uwan kare ku je ku zauna kamar yadda aka haɗa sa'ad bin rabe da shi da abdurrahman bin au nabi ya haɗa su shi sa'ad shine ainihin ba ansari mutumin madina shi kuma abdurrahman muhajir ya je da suka tafi ya ce to yanzu ga shaguna na nan ka zaɓi a raba ba ka rufi ka ɗaure ga mata na nan su leko ka zaɓi wacce kake so mu saki kai kuma ka aura komai ya raba ki na ka kamar raban gado kenan Abdurrahman ya ce Allah ya sanya mu dukiyarka albarka da ahalinka nuna ma hanyar kasuwa kaji mazaje ma ba yan a ci a kwanta ba yau ka yanke ne shi ke nan? ga shaguna ga dukiya sai ka miƙe ƙafa banza ta fai su sahabai ba haka suke ba ya ce a nuna mai kasuwa abdulrahman ya je fara kasuwanci kaɗan kaɗan yanayi lokacin da aka tafi yakin tabuka annabi ya ce a kawo a taimaka za a tafi yaƙi na musamman sai ga shi ya aje dawaki suna harbin iska jira suke zai hau a tafi yaƙi ya kawo su annabi na murmushi yana jin daɗi ya zama hamshakin mai kuɗi Allah ya sanya albarka cikin dukiyarsa dan cewa ya sai da na rika jin ko dutse na daga in ce a saya a madina za a saya dan albarka da Allah ya sa a dukiyata ko kaga wato ɗan uwa kenan to wannan abin ne Allah ke so ya rushe cewa yanzu gado mai yinsa shine wato iyaye da kuma ‘yan uwa makusanta ko kuma su abin da suka bari to mai su suke gada ba wannan ‘yan uwantaka da annabi haɗa ba ta sahabbai ba su ne za su gado wannan an share ta ba nuna man lokaci ko ba na so karatun ya fita cikin abin da ake ɗauka ina jin wata kila ayar ba za ta fassaru gaba ɗaya ba sai mu tsaya nan abinda muka ji wanda na dai na faɗi daidai Allah ya mana tare a ladan abinda na yi kuskure daga shekar dai Allah ya gafarta Allah ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa Thank you.